Kalangu, studio Kalangu. Niger ke diraw ala halo. Kalangu, studio Kalangu. Niger ke diraw ala halo.
goro gode min tawai cin go binnin ga wale buza meni sarwan da si doka langu ne wanya mai gallu dun kara zarmcin labaran ne akan musa san tonan daran doyi bongai ne ya jina sahel ganda wani labai sata bai roje set a wani sojojin bore inga nono margate ne wanya mai gidi matkan cin gano ga wasu wasu kunda berifo goran dikanga bata mai hallasi aran ga mamo matkan no gon gate ne wonya mai kasora kan borkan koy kaso dira kajir boci nugu te ful kwale sata mai kul zodi ane kan ba fune fonda isi gibori amma ministero wa- ministero kan ga goida kit fonda i goy tere ikono dingidi ine manti kimino aran ga makai Niger labo sata bero kan ga goida labar ce koy wani alhakai ce kayan diyango ana ye banda an wani lasabe ga ji- asikala ji- labu wai kindi kante irme kino waye wadi kindifo irin kuna bon feres jura maran ga mamat kan cin gano tabbat yangi ga kaka furo bore jine di arzakai min dengo se ima wal labai ga da cergamara salamu alaikum labarai fassare ne ya Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Inganda, Chad, Kayanga, Marguje, Senka, Sahel, Ganda, wani labai satara, i wani sojojin borin gano da margatai kun su subo, galla sabu mise kan ga Niger, Mali da Burkina labu wane hirre bon sande dini iga koke ibonza. Illa bo soje wane gin bora chef de tama jose ni garba ane kan bontere igono ga wiyen bo buteno soje se. Aseno asano ne ya aga wajibi imuwasi ga labe ingeri cerga mai soje kunda berifo goren di kan ga duga lipta ko gurma ganda halasi. Asano ne aka ir sambu radio television labari.
Malgré tous les efforts euh, individuels et collectifs que nous ba déployons da dans kan le ir cadre gona gir ko karkulte wani wani da kyar bande lakkal tuna a goda ga tonton no ir gam gamara ir hir hin zaidin bo burkina faso mali niger nan kan dai soje bobo ingano gona gabu o kan sai no ir bano ir miyega ka ir wana lipta ko gurma soje kunda kan ir ne ir ga goran diga sanni kan irte nya mai margado janvier hando jirboran kinta kya jir zambarin kan di wakin di iya neno ai ba ai mai fongan di yantonan di burkina faso da mali ai hangi sine kan gono din se san kai kanya isambu kundadin goran di yango fondar ir himino ir mu kundadin goran di wasibon ir gihini ir mizu futai halanda ba damo baru timmantayan izu futiyan kayan ne lakal tunai dan ir gamgama yora afin de neutraliser les forces du mal qui opèrent dans cette région.
Habib Garba Fonda fassara. Marga bambata kai ga hauga te fur ta jai ma ga ima duga funu is futare lalara da bore kayan tubu funu boko haram bande ima du ise goi a wane sola fonda rangano indi kerte kuna susubo di kwara. Di fini vesta kan ga hauga marga bambata wo sijiri ando kan go ka me a jirbochi nigo akwa jirbochi ndi do a wani jirbora yerima gare Mustafa ngono na dan babu karno fama ga tonton.
dans le cadre de ce symposium qui est destiné aux populations de Difa.
tuwo ne difa bore seno ina sogon ina ganda departement gin funai kanton mai gin funai merai kurtagei wakilai weborai satai wakilai almayalai kan boko haram tonye wakilai da bore kan yin gana ingai ba funai bata maira kerban da irga salanga ya kermera iro irgani ise wokan irgun da anya irmate zade kan ise no irgo gati ingai mu miki ise da fonda na bon no irgo fonda folankara miki ise sannan kan igaba irmi kibura kan gona ga boto bari bata tonan dite kan ganan irma tu wani murada ga zari ginara mise kan irga faman di ise gona zari hinkanta irga goyi batu batu yin sogon kan fondara irga di ganda borai murada la sabo kan fata gwaran di boto wo fonda Les de cet atelier préparatoire.
Gare Mustafa Sanno gungu maɗanta ne ngano na fassara. Cewandi kai san di kai ko Niger da sina sabin ngaino ninga fatiyan tayin kuna su bo ne wo nya mai gallora. Ibon da borai idirno plus tumo nga kwe place de la concertation assemblée mega batamara. No din igoga hano gwamnato amma goida da samran do jirbi wakin di zaji zamban kan di wakin di do wafa kai tira kan ga iwafa ku ga kan da kai. Habibu Garba koi no din wuka kan ne.
cawandi ko bobo zongai da zongai ingai nona nouveau marché kalles da kallesi da kurawo farsi hal ikogoto nan kan ihimgicar kubai place de la concertation ira ganda sumaili kangai koba kolezu ke wondi kono a gonago dukkanda alhaalo kara hon kuna hino gonaga niger lokkolo da ayo kote école zai gamra école zai iduse solution to man seno igiteka école zai munde tusu me école zai babai bore kangi chondi isiki munde tusu yani ga sandi ba kan chawem steno ami sinasef sandika do harmo sandika jin funa yarima mamman ibrahim ngone kan gwamnati no siba borai musaba ba dai kan ngandai na kam da ka wafakai tirfo bon mannan jiro buwanta ir siba kala imir sambugoi imir ban mo ir wani banan da garwai imin no mo ir alhakucin do kan irgiya wai ne yan wogati sibilo kan magase aran gona gidi ir fatta tarai no ahu mutta yan kando cawandi kai ye ga fillo ko kan suba ngai ga mutte mutte yan omo ngai sate kala abu fo wani
egini fandago abibu garba kuna susbo no ministero kanga hagoi da labo arzaka haus yongo awane gwetere sendika hinza labarce cikon margu gingai bin heni chabe ina ingai mani yaddan da kan hino asiga goi da jiri zambarin kan da hinza wane kiti aya karra ine kan zuga yan himan daidin imafai ministero gwetere kul gamara trésor labo wani sundurku bambata awane gwetere sendika ajin bora barmu umaru ngono na mutani mamadu no famai danga yawo ir sendika hinza ngana kyarke ne hunkuna irma al'umma kabaru da hankar rayar go minister da finance a jangai iganda ngai albarka fo kan luwa nino fondo imi nino ine hato imi guna kadi matano igite ka minister da finance a jangai wodan condition ra wadi maga ina tirka tare kan ine imani no haifu kasi ne ristun handukul kan bu iga kakai na foka faise amma borai koi kala sa kan fayyan wodin girin da giriyan isiga te da mo banda matka himanda sanno wo tirawo kan wanda wono kimin woro fai juje no ne te tirawo ga yanda juje do mi tirte mata no fayyan wohim ka te da
idni labu labi zai kai yango tarai da Nijar Bako jama'a da jama'a nga no i fatta ga nga janga makani yan chabe hunkuna su bono din Bruxelles Belgique labu amsare labu sata bambata wali ne marga bambata ne European wane bira mega kan sido kalango na ce ira afo Umaru Ibakanal Ibanakal ane kan asanno ne ya fatiyengo ngai na teno gicha bukan ngai go Nijar labin Vestal lokoli ze nga ningai che wandi koi bande demo ngai go nga hino ga wasu wasu bon amu wasu ga bora ka kubaira miliyar zanguin ka sanno dimbon bore kan marguno din inge won hene kai ka tare din dai na tira ye tigno ina european wane biro bambatasi gurar barkan tabon sanno ida nom geta wane fondara parte kan yan hino bande wane depute kan yango sanno bon konkon sekunda kai goran de rangai mo ininge wane barbata tira hantum ga ko kada assembly wane bira kan bara alwati bande kan depute kunda kan igorandi amma idaniyar gata wane misalodin bon kimo katare a ninga wane tira teka gishi. dipte wo ine kangen wani teno zama imanin gaidan sawari barbata sintina wani hantumoga. fulkware sa ta yi wani bandabara michael zodi ngano ne kan ya mai kasora wani bafuna kasora bore igo bafuna sandara sandika a te kan kande ministero a wani gwetere kan jine ministero wani hantumkwa wani yanma go ikonda zuriyan kaso diragdi matano gogati irma gana bibu garbasi asibor kulse tugureira ba hinog bayaga niger kasai borai bagum ira silmankaina nyamai kaso kasizi zambar fo du zongu tachino gonu hunkuna kasukan hima ga sambu kasizi zongu hinzan du waranka alwati bandaka indi gane ana labono rungwa yan sanni maga fulkware se taizo michael zodi amangor kaso dira kala avril hando jirbu wa ko jirbokin haka a gona ga faman dirse hankanno ngudi kaso dira aran nim ga fam kan ba du share da harji baido nan kanno bore ko ne wone har mun ke kulu gwale ko gwaro di arani kan arani goto irne wodi en na dim tre kan wo sino fa no wadi fallan ni dite ha mo ko ko ni dite gono ise ni mo wuci rani da fa irse bore kan sin da bari dan ha do do be ri wo kan sin ne ko to yanda ha inda ne jama kur rani go yanda bora ko di ngudu doro di lo par kwara ti go ti lo tur kwara ke ne fono dari hin zono gono bor dan mar marse ya dinga bore kan ga go da kati je wo ni maka di matakin ti da sambu kan ganan udubi jayi matan na himanda o mo ina dim tre mo bari ga ngam dugdi hali kimino gufuna faya amma gano ministero kanga goydu zuz kwar sannai tirga ka inga ning wan kunda fo ikonin zuri yanno din kasodo irma hangan Ibrahim Jean Etienne.
serait convaincu avec nous maintenant au sort zure ngo banda aran bun bai faham kan sorri hin kano kasi zai gan wazaro ra man sorri follon no kan ine man timo woka yi kino sanda nan guno kan raborai ka gonno gubu yan batu aran di daran moy kan kasi zai ngwaro di ga hamba ne hauzi yango kulu igona gi ga sandi no matka himanda kaso wo monduma yama kan inano man tikimo wanano de cette maison d'arrêt est tout simplement fausse.
matkan dai nizar labo prokiroron kida sai busamna gwamnato a gonda niyano am kasu beri focina kanga bor zambar fodo zongu sambu
ngai modo hare kambo dai sata beru Allah ba ce ko sata kan gon ga labari no koi i wani alhakai ce ce aninga wani tirka tare barbata kan ra'ina labai sokon ka daka daka carga indi jan labo aka labu waidu cindi fante alwati banda kan agoro labu waigu cindi yin kante labarce ko alakai do hare kambo dai ine kan a wani gasan diyango wala tabbatar diyango a gona gasan dino labu kan to waye cindi hinkara wani wana afrika labai wora nga kandi ne labu zangunda wa hakura in nijar labu man ka kala waidu cindi fo a gomo mannan asikala waigu cindi hinka rsf ne kan nga wani goye fondara ini jar labu labari ce ciko ya igoni gi kam kun futa igi ce poli igi ce police do gi ha han kasi fondo de mo aloka songo igoye fondara dai isi no fondo minge gote matka gi manda sata yeg fongandi kan salli abdo wan fatte ngo da haloka so patika si hino banda kunda fatte ngo a wani kan ikwakte ji zambani kandi wocin dig wadin ra wadin ga labarin noyan kamfanin labar ce ciko yan ini kan bukun futa alo kaso iye ga fongan di kan bifo avril hando jiri bu waya a wani hanfa te yoga kalal tuwa labar ce ciko fu polisi ne kar ya no alo kaso iye ga fongan di kan labar no kwa baba alfa nguma alo kaso ina digi dabu no a wani diyango da haye ka gona gici ngi wani labar noyan fondera maga
wa istido kalangu sigira hangan nan kulkaran go indun yara facebook ko bon istido kalangu facebook fonda ai gabara ai ga zabar
sau kai kalari wani bonfere sigiro matano borai ijine da aloka sau arzakai iwindiyango agate fonda hannara ama tabbati mo labe kayan margu sefa noroga kayan go imuwa satara inga da cara gamara wani bonno ina margate bon fere margano dini agades kwarara musu mamman kan gono da akwai margadin do wuka sambir sene afirka wayna kanai labai kunda kanga labai arzaka di wan noro mi sai hauzu kunda no kan ra labu a hakku bare nufagati labai kan yango kunda din ra arzakai maduferi mi labai da kirga mara gangi bero kan sai ina satagwarandi kan ga iga fongan diyante alwat kulu nga gati labai din izai di wani arzakai ima furo ima fatta labai din ra kan mantin da sakulla kulu famai tonan diyan sai barbata kan sanogo omar yomuwa wakiltara kan go niger a tonan diniya qu'un Nigérien qui se déplace maintenant.
Ta Nijar iza fo ga fatta ga kwai labu kan bare yumowa kundara a manima imagunan danga ke kanda labu kan ra aka. Danga dai tun Nijar ga kwai benin labora a ga ima a yi mufur labora kan sinda masala kulu. A yi madu fonda kul kan igoran di wafuka fondara. Danga fonda kan gaino dama a yi ma bafunai labora a yi ma fatauci fo gwaran di damo a yi madu sokon yan hannu kan ra a yi ga hinga kan fo gwaran di labora.
Créer une entreprise pour mener cette activité également.
Girbin kanda kyargamara agadas gwantarai sarusai fulkware satai kurtagei da waiborai satai gamo da rugaguna hankanti wai da ka hanyar misai ga tera kan igona gadi agadas gandara. Agadas ganda kurtagei ya markwai sata jinfuna Abdurrahman Usman Kutata Lasaboniya.
Liyomuwa doit investir.
Liyomuwa himanu am nuru da mataka hima da kurtage mura da ga da gin koyan misai gamu zama zama misai din rano la kalkane bare da gin koyan gono higira misai ga hinga bonza damo gin koyan gono a gano illa be bafuna ga bori nga mono ga cewan diyan hanno timman dila bi zai kulse.
Garantir l'éducation de tous.
Watford no iga ina da mizai kwai da kayan wo da i wani arzaka da yin misai da hiran da yin din mandi danga matokan wafuka na gwaran dinda. A gada su batu bero wura fondara ba tuyan kulu sinu kan bore kayan gobe tora ga hingate misaga idai na kan bazoti murade tin mandi yin ga.
wani ce kuna zama cin labarai kai so la kaka to nan da aran do alamisi wicir kan wani wura nan gono da nan gonan nafisa da musir fose am kan faransi cin labarai ka so la gogo lokaci ba to ami to nan da aran do abban da aran mu kubai isidio kalango ne faji kare bero igma nan bai su bonaran sai ka igma batu aran do abon bere assalamu alaikum